بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه الإمام ابن رجب يتشي منع ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول saboda haka ne babban malami al-Imam al-Fudail ibn Iyad yake cewa sun sa Imam al-Fudail yana da da malamin hadisi sunansa Ali Ali ibn al-Fudail ibn Iyad malamai suna cewa suna cewa abin da alibnu abdalu min al'adi baba dan ya fi baban shi baban al'imamul furaidu bin iyad malami ne na sunna amma ya fi shahara da suluki fiye da hadisi an fi sanin shi a cikin ilmu suluk fiye da ilimin hadisi ilmu suluk ilimin gyaran zuciya so daga shi yasa zaka ga jillu aqwalihi fil wa'azi mafi yawancin maganganun zaka ga na wa'azi wa'azi ne mun fahimta to amma dan Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad har shi da kansa yana faɗa ina cewa huwa afdalu minni li'annahu a'lamu minni bil hadith yace dan nan nawa ya fi ni kuma sai tufiya qabla abihi shi Ali ibn al-Fudayl sai ya rasu kafin al-Fudayl ibn Iyad ya riga shi rasuwa dukkanin su al-Imam Abu Nu'aym ya musu ya musu ya musu ya kawo tarihin sa a cikin Aqasul Awliya'i ya ce ahalus sunnati waɗanda ake ce ma ahalus sunna man arafa ma ya dukulu batnahu min halali shi ne wanda ya san abin da ke shiga cikinsa na halal shi ne ahalus sunna وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة دومن شن yana ɗaya daga cikin mafi girman ɗabi'un sunna allati kana alaiha sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu radiyallahu anhum wadda annabi su da sahabbansa suke kai shin halas shin halas na ɗaya daga cikin manya manyan ɗabi'u na sunna kaga ahli sunna ana buƙatar ya zama a gaba gaba cikin waɗanda in sun ci bashi su biya in ka ci bashi ka biya in an baka amana ka tsare to wannan da cikin khisalus sunna ba mutum kuma ahlus sunna ba kuma ya dame da me da haram wannan baya cikin sunna mutum ya zama yana taka tsantsan me zai sa a cikin sa ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأرخين المتأخرين الإمام ابن رجب يتي سي كسانشي أشكن تعريف ما لم يدعوا مسمى وإن سكزوا لغبايا من أهل الحديث دا جسما لمن حديث وغيرهم بوسنس السنة سي سنة تحسن عبارة ثم صار كينا أي ثم صار السنة في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث عبارة sai sunna ta kasance wata aba ce da ake fassara ta amma silima mina ash-shubuhati fi al-i'tiqadati abin da ya kubuta daga shubuha daga rikitarwa na aƙida to ana ce masa sunna shi yasa kaga malamai sai su rubuta littafan su sai su sa musu sunne sai su sa usulus sunna kama al-imamu ahmad dan littafin sa dan karami ko usulus sunna kaman al-imamu al-khallal littafin sa sunna kaman al-imam al-barbahari littafin sa sharhu sunna kamar al-imam al-lalakahi sharhu shi shi shi ahli sunnati yace usul i'tiqadi ahli sunna malamai da yawa sun rubuta littafansu sun sa musu as-sunna suna nufin me ma salima min ash-shubuhati fi al-i'tiqadat abin da ya kubuta daga rikitarwa bai zama cikin abin da 'yan bid'a suke tutiya da shi ba bai zama wani abu da ya zama alama ta yan bid'a ba to kana ɗaukar sa a matsayin sai a ce masa sunna khasatan fi masail imani billahi musamman a mas'alolin imani da Allah wa mala'ikatihi da mas'alolin imani da mala'iku wa kutubihi da mas'alolin imani da littafai wa rusulihi da mas'alolin imani da manzanni wal yawmil akhiri da kuma mas'alolin imani da lahira duk abin da ya kubuta da shubha babu rikitarwa a ciki ba abin da in bid'a ke bi ba to sai a kira shi da sunna shi yasa sai ka ga الاستواء على العرش من السنة الإيمان بأن الله قد استوى على عرشه استواء يليق به من السنة sannan tabbatar da cewa annallaha annallaha fi kulli makanin bi ilmihi al-imam bi dhalika min as-sunnah ga malamai suna ruwaitowa haka ana ruwaitowa ana ruwaitowa ana ruwaitowa ana ruwaitowa haka وكذلك مسائل القدر haka nan matsalolin kaddara fada'ilu sahabati da kuma falalolin sahabbai da ana kasa a cikin sunna wa sannafu fi hadha ilmi suka rubuta da tafai tasanifu da tafai a wannan ilimin sun mauha suka kira su da kutubar sunna sai su kira su da as-sunna wa inna ma khassu hadha al-ilm bi sun keɓanta wannan ilimin da sunan sunna ne li anna khatarahu azimun domin al'amarin su mai girma ne wal mukhalifa fihi ala shafa halakatin sannan mutumin da ya saba ma duk abin da aka tabbatar din nan to yana gefen halaka dab yake da halaka to shi yasa sai su kira shi da sunna sai ka ga littafi ne na aqida da ana ta lissafta masa suna a sunna sai ga ana lissafo abubuwan imani imani تلسافوا أي تلسافوا وأما السنة الكاملة أما إذا أتت سنة تكيا فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات إتشي حنيا تكتا من الشبهات بدو إيدا والشهوات دقوم سنزوتيا في أكرات السنة الكاملة متمن بكلمة من الشهوات وسلمة من الشبهات تسميها ahla sunnati wa summiya sunniya sai a kira shi da sunni wato Ba ya sunna baya ba baya sha'awa iliminsa yana da ilimi shi ba jahili bane akan ilimi yake aiki sannan kuma baya son zuciya bai aje ilimin gefe guda ya bi son zuciyarsa ba to wannan sai a kira shi da ahlus sunnati كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم كما يندك سمون أن جيجاجي جمع لمن الإمام الحسن البصري دا الإمام يونس بن عبيد دا الإمام سفيان بن الثوري كي دا الفضيل ابن عياض وغيرهم دا مكمن تنسو ولهذا وصف أهل ولهذا وصف أهل هذه الجمعة في آخر الزمان سو haka ne wanda za su zama suna riko da sunna a ƙarshen zamani sai ake bil gurbati da cewa za su zama baki in ka tsaya kana cewa sai an yi komai akan ka'ida to sai mutane su ce ka zama wani bako ka zama bako a gidanku in gidanku sai su ce su ba su gane ka ba ba a gane wani ba wani kuma wani abu ya zo mu ba mu gane wani ba ya zo wani irin abu yake yi. mun kasa gane kanshi alhali su ne ba a gane kansu ba kuma sunan nan ta gaskiya isar da ita da uslubi mai kyau ruwa kuma da su kuma sun kwanci sunan zai su zo mutum ya zo ya targima a cikin a gidansu za a yi targima da shi kan wani abu mai sauki sun ce shi ne ahalus sunna hmm? shi dai yan bida'a ne gidan nasu kuma baban shi baban shi baban shi tun a lokacin da aka haife shi ba a rada mai fa suna ba baban shi ya rigima da yan uwan shi akan radin sunan shi ita shi ba za a raɗa suna ba saboda me an ce raɗin suna bid'a ne sai an shi kuma din nan da ba a raɗa ma sunan nan ba sai zai ce ya fi baban sunna sai kuma rigima da shi a gida ya ce baban shi bai gane ba shi ya fi baban shi gane sunna sai rigima da shi ce ya fi baban shi gane ba ne saboda wani abu kwara ɗaya mustahabi ne baban shi bai yi shi kenan sai ya ce ma baban shi ai baban shi ba sunna yake yi ba shi ya wuce baban shi kaga makaji mafi ba ya fi baban shi lokacin da baban shi kila sai da aka nemi a raba shi da mama shi ba yanzu lokacin da sunna take farko kanta a Najeriya nan tamu wasu sai da aka nemi a raba su da matansu wasu ma a raba su da matansu wasu aka raba su da dukiyoyinsu wasu aka raba su da gidajensu wasu aka raba su da garuruwansu wasu aka raba su da danginsu wasu ma aka raba su da rayukansu da an samu haka to shi kuma wani ko zagin shi ba a taɓa yi kan sunan nan ba amma shi kuma ya zazzagi mutane da yawa kan suna. shi ba wanda ya taɓa zagin shi amma ya zazzagi wancan ya zagi wancan ya fitar da wancan daga sunna ya ce wancan ma ba sunna yake yi wancan ma ba sunna yake yi ba su kuma ga wanda suka yi sunna ta asali ta wanda suka sha wahala suka yi mana gafanta suka kawo mana ita ba da su ba da yanzu ba mu san inda yake ba to ya wuce ta fi su ganewa ta fi su littafai da yawa ai alfadlu lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi duk abin da mai koyi zai yi ai wanda ya nuna masa hanya ya fi shi ya fi shi alfadlu lil sabiq wa in ahsana al lahiq Allah na ga wanda ya gabata ko da kai da ka zo ga baya ka shi da yawa to shi yana da falalar sabuku eh. ko falau falau annani menene bakaitu qabla bukaha menene karshe sai ce fa qultu al-fadlu lil mutaqaddimi yace karshe dai na ce al-fadlu lil mutaqaddimi kullala ta tabbata ga wanda ya gabata ya sha wahala a lokacin da ake yin abin da tsada ba yanzu ba yanzu a nan wata rana ana yaushe ne nake karatu na ce kai an taɓa marin ka saboda sunnan nan sunnan nan da kake take yin ta taɓa marin ka saboda ita ba wanda ya taɓa marin ka an ko zagin shi ba a taɓa yi ba a nan shi mashi a zage shi to sai a je da fa ana wa'azi a fi jama'a jina jina ake dawowa fa a je wa'azi za a je wa'azin izala ce jina jina ta ne a yi musu jina jina ɗan shekaru fa baya fa nan a cikin wada ba aka taɓa yin wa'azi a cikin wada muka je wallahi haka kai waɗanda ba su ji ciwo ba su da yawa jifa manya-manyan duwatsu na kankara aka ta intifada a kanmu intifada sosai irin intifada filistinawa da suke mai isra'ila haka kai mana ta jifan jama'a ƙarshe duk mafi a cikin asibiti aka kwana wallahi asibiti suka aka kwakwana da yawa ne ba a ji min ciwo ba ya shige wani gida ni mana jifan mutane suke ta yi wallahi nan nan tudun wada ba da daɗe ba na shige wani gida sannan a gama wa'azi gobe sai dai ku ji ƙara kotu guda nawa aka yi sun ji gana wannan a yi wa'azi sai a zo su aje a ce an kai ƙara taken ƙara wai an zagi addini <laughs> ka ji wata ƙara majhula wai an zagi addini ko wani addinin <laughs> aka zaga oho to yan baya sun sha wahala mu kawai muna cin muna cin muna muna cin gara basa ne zai kuma mutum ya zo su da gara basa da ke daɗi shi ke nan kawai sai ta saki bakin sai ta duk ba a komai ba yanzu ne shi yake wani abu ba abin da kake توشي ساتي أكا سبن تاسو بالغربة في آخر الزمان لقلتهم سبود كرنشنسو وعزته وعزتهم فيه يقول كرنشنسو دي نال لفظين عزة بأنا نفهم بواية سبا تنسل لفظين عزيز عزيز نادوك أبو وحل ساموة ولكن عزيز في الرجال تبات لكل إلى شأو الأولى حركاته ولكن عزيز أبو وحلا عزة ya karantu ba ko da yaushe ake samun shi ba shi yasa suka ce sun summi alhadithu al-aziz wa aziz bi izzatihi ay li nadratihi saboda ba a cikin wannan samun sa ba ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء هكا ما يزو أو روايوي وفسر الغرباء قوم صالحون متانا كرشي قليل كان في قوم سوء كثير a cikin mutanen banza masu yawa shi ke tana damuwa da wani abu yanzu ka dubi wani abu gurbin nan da take shiga cikinmu. yanzu sai ka zo ka zauna sai yara ƙanana ta rika ashar suna zagi ba wanda ya zagi wani zubin fa a makaranta sai gaba wanda ya damu yaro ya wani ashar wanda ko a gidan maguza aka ce an ce ya rage kakannin shi za su ce ya ah, rage rage rage yawa to amma sai ka ji yaro dan musulmi yana zagin nan wallahi na taɓa wucewa na gota yarinya ta zo ta wata babba haka ta zo tana kan ta tara wasu yara guda biyu wai wai basu iya zagi ba ta koya musu wallahi da ido na naga wannan sai da na dudduke ta sannan ko tana koya musu zagi basu iya zagi ba to sai ka ga mutane duk ba su damu ba gurba abin da kai kake ji na damuwa idan an yi sai ka kai kadai kake jin damuwa kai kin abin da ba daidai ba sai ka ba wanda ya damu wannan gurba ce fa ta fara zuwa ita ce ake shiga tana ciki man ya'sihim aktsaru min man yuqi'uhum wanda ke saba musu yafi wanda ke bin su yawa masu saba musu sun fi masu bin su yawa wannan kuma kowa zai iya idda'in ya ce shi ne amma aiki shi ke shaida eh. ko aiki shi ke shaida وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك ليلى تاتي kwalliya kowa ya ce ai shi tashi ce shi zai aure ta wanda ya ba da bada sadaki babba shine zai zama mijin laila وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم في أزمن ابن رجب يكي ونن بيانا ونن نانون كرنشن سو كرنشن أهل السنة ديوا ونن ذات زم أهل السنة جتيا فاسو ديوا وقلة المستجيبين لهم sannan da karancin wanda za su amsa musu walƙabili na minhum da wanda za su karɓa daga gare su in sun bada وكثرة المخالفين لهم وكما يوم ما سابع مسو والعافين لهم وكما ما سابع مسو دي kun ga wannan dai yana nuna ba so da wannan gurbar tana nan kuma a cikin wani bayanai da wasu malamai suka yi gurbin nan ba dole ba ne a same dukkan kasashen duniya zai iya yiwuwa wasu daidai lokacin da ake cikin wannan gurbar to wasu su kuma a daidai lokacin musulunci ke kara ɗaukaka a wajensu so daga hada mu zama mun karya zuciya duk waɗannan hadisan suna ƙara ƙarfafa gwiwa ne ba raunana mu suke yi ba ana karanta irin waɗannan bayanan ne domin a ƙara riko da addini sosai har ma mutum in gurba ta zo to ya fatan ya zama cikin algura ba mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah fahimtar da mu addini Allah kara mana tsoron Allah Allah ya ba mu ikhlashi اللهم أغننا بأغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك akwai tambaya wa alaikum salam zaidu ibn al-khattab na'am Mm. hijira na ce to bi'isa zan ce jamil gyara ne mai kyau bi'isa ba hijira ba bi'isa bayan aiko annabi sallama in san yana da rikitarwa irin wannan sai ka faɗa ma baka san ka faɗi ba bi'isa nake so in ce ba hijira ba bayan aiko annabi sama ba bayan kaurarsa ba hmm. ya yi kyau haka siwa kun san akwai bashi ba ina fa ba da basu suka fa da yawa fa wani zubin in tuno wani zubin ko ban tuno ba hmm. to yanzu dai akwai bashin ummu da da wani ya zo nan sati mai zuwa ce nuna zan yi kawai insha Allah shi nuna mutum in ce yi bayani hmm. in ka rubuto ma ne ka ga ya ci da tarihin ta haka na ba da satan ansa ya fi to Allah shi rikar da mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh